وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستوفى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم mazhaban malamai wajen ingancin wa'annan hadisan الأحاديث الواردة على افتراك الأمة قد وردت بأسانيد كثيرة hadisai da suka zo kan rabuwar al'umma hakika sun zo da isnadoji masu yawa وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير من الصحابة حقيقة تارو ما سيوا daga cikin sahabbai sun ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa'annan hadisan da Abi Hurairah kamar abu huraira radiyallahu an wa abi umama da abi umama al-bahili radiyallahu an wa anas bin malik da anas bin malik radiyallahu an wa abi darda da abi darda radiyallahu an wa jabir bin abdullah da jabir bin abdullah radiyallahu an wa abdullah bin amr bin al-as da abdullah bin amr bin al-as radiyallahu an wa wasila al-ash'as da wasila al-ash'as al-ash'as wa muawiya ibn abi sufyan da muawiya bin abi sufyan وسعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص وأبو بن مالك الأشجعي رضي الله عنه فهذه الأحاديث وإن حديثي قبل كده ما كثرتها اختلف الكفار في صحتها حديثنا ضد يوانسو دي يوانسو قبل wato malamai hufaz na hadisi sun yi saɓani wajen ingancinta. Na'am. فمنهم من ضعفها من جهة الإسناد اجتمع لما يقول أن يضع فاسو تبنغر الإسناد وقال لا يزداد الثقة يكشي وانا حديثي بس إن كانت بقى بعد لأنه ما من إسناد رويا بي هذا الحديث إلا وفيه بعض شباب والإسناد da aka ruwaito wannan hadisi da shi face akwai rauni tare da shi ji wasu daga cikin wafar wa kullu hadisin hadha sha'nuhu la yajuzu istidlal bihi na'am duk wani hadisi wanda wannan shine sha'aninsa baya kamata a kafa hujja da shi ونسي هؤلاء أن الحديث قد يصح إذا جاء من طرق يقوي ba'daha بعضا sai wa'annan suka manta cewa lallai hadisi ko da ya zo da rauni idan ya zo ta hanyoyi da yawa yana da shawani. an gane ko to yi ba'daha ba'da fashin ta na karwa mai fashin sai hadisi ke tashi daga da ya koma ala na kalli sai kuma arhasan da gairi kama huwa wajibul liman marasa hadhihi sana'a kamar yadda yake a bayyane ga wanda ya mumarasa ga wannan sana'a din wannan sana'a din wa min alladhina da'afu alhadith abu muhammad daga cikin wanda suka sa hadisi akwai abu muhammad ibn hazm ibn hazm al-andalusi az-zahiri ba ma abuce littafin alfasul filmel wa nihal hmm. littafin sa na ainihin wannan na firat a cikin littafin ya yi bayanin hadisun ta taftari ko ummati ala salasin wasu saba'i da firka din nan ya ce wannan hadisun bai inganta ba in ji wa in ji ibn hazmin al-andulusi al-zuwajiri rahimahullah na'am ومن العلماء من da بتعذر طرق الحديث daga cikin malamai akwai wanda ya gamsu ya wadatu da yawaituwan hanyoyin hadisi hadisin ya zo ta hanyoyi masu yawa ba hanya ɗaya ba وتعدد الصحابة الذين رووه da kuma yawan sahabban da suka ruwaito shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda zafatu asani da ba'd al-hadith dina da kuma tsaftan isnadin wasu daga cikin hadisan a cikin hadisan akwai isnadoji masu tsafta da yawa wataƙila ibn hazan bai gansu ba kun gane wannan ayi hadisan akwai inda suka zo ingantattu ne su kadai sun dogara da kansu ballantana kuma a ce an hada su da wasu daga cikin masu raunin an gane ku fasahahu aw hasanu hadha alhadith sai suka inganta ko suka hasara wannan hadisin wa ilayka qala man amkana na ruku alaiha wato kurki maganganun wanda ke yiwa matsayi a gare su ga wanda ke yiwa nan matsayi a gare su daga cikin iznadi wanda wasu daga cikin su sai inganta kai tsaye ba sa bukatar goyon bayan wani ma wasu daga cikin su hasan ne sannan wasu daga cikin su da ifi ne to kila wa'annan kawai wanda ya gani da ifan ya gani shi ibn hazmi rahimahullah qala tirmidhi tirmidhi yace hadisu abi hurairah hasanun sahih yace hadisin abu hurairah hasanun sahih mu duba sunan tirmidhi ana abu abdullahi al-hakim abu abdullahi al-hakim yace hada hadisun kasirun fil usul wal mustadrak yace wannan hadisin ya yawaita a cikin usul mu duba cikin littafin al-mustadrak mujalladi na daya shafi na nawa arba'in da bakwai hmm. hakim ya ce hadisi nan ya yawaita a cikin usul na'am qala al-hakim ba'da dhikrihi li hadith abi hurairah hakim ya fada bayan ya ambaci hadisi abu hurairah da hadisi muawiya wanda gabata a sani da ah, tuqamu bihi al-hujja bi tafsir hadha al-hadith wayannan isnadojin ana tsayar da hujja a gare su wajen inganta wannan hadisin qala al mu duba mustadrak ha ila sannan alhafiz al-iraqi rahimahullah ya ce asalidu hajiya isnadojin wannan hadisi ingantattu ne masu kyau ne mu duba cikin takrijil iliya na hafiz al-iraqi littafin ihya ulumuddin din nan na imam al wanda da can a Najeriya yana daga cikin littafin da ake yawan karantawa a cikin gane ku to amma daga baya littafin an janye shi mutum ba zai mutum baya halarta ya karanta ihya ulumuddin yanzu sai da takariji na hafizul iraki ku gane ku littafin yawon mutum littafi ne wanda yake a cikin shi akwai magangaru masu kyau kuma akwai magangaru masu tsananin haɗari sannan ya kawo hadisai da yawa wanda ba su da asali kai akwai hadisan ma da ba su da ma baka ma san inda suka fito a cikin littafin hadisi ba malamai sun yi bincike ba su ma san inda hadisan suka fito ba wasu hadisan mawdu'ai ne gaba ɗaya gane ku sannan kuma ga wasu maganganu da yake kawowa na sufari da kuma abin da ya shafi kashafi na sufiya duk ya kawo su a ciki saboda haka shi yasa wasu malamai suke ba da fatawa na haramcin karanta shi har ma suna ba da fatawa cewa duk mutumin da ya bashi a cikin library din shi an gane ko to ya bar mummunan abu mummunan gado ga ga yaransa maganin shi na ba da wasu malamai sun ce da zaran kana da littafin dauke shi ka bakka mai wuta ya ulu ko na shi an gane ku to wanda ya walafa littafin Imam Al-Ghazali to akwai mangalo masu hadari a ciki da yawa to shi yasa Hafiz al-Iraqi da ya ga inda ke ta surutu kan littafin tare da wanda ya mallaki littafin wani wani malami ne babban malami misali amma yana da tuwa da sufaye sosai saboda haka sai ya yi takarijin hadisan littafin da ɗaya don ya hutar da al'umma da sauransu to shi ne mutane suka ga shi da ifan suna da yawa to sai littafin ya zama to yanzu baya yawo a nan a duniyar makaranta na a Najeriya amma a da shekaru 20 da suka wuce daga Bilibin ya ce Imam al-Ghazali ya faɗa shi yawo na muji na ne ku to Hafiz al-Iraqi ya ce makama al'umma sosai ta hanyar takrijin hadisan da ke ciki rahimahullah eh قال الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير يعني تفسير سورة آل عمران وجد تفسير سورة آل عمران آية 104 wa qad warada da al-hadith min turuq yace hakika wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da yawa wa qala aidan fi tafsir surat al-bayyina aya ya faɗa kuma wajen tafsirin surat al-bayyina wato aya ta daya kama ja'a fil hadith min turuq kamar yace yace kamar yanda yazo cikin hadisi wato ta hanyoyi da yawa sai ambaci hanyoyin hadisin shi ibnu kasir yake malami ne wanda ya hada tsakanin ilimin tafsiri da ilimin ainihin hadisi shi muhaddis na ibn kasir rahimahullah ko mufassiri ne shi tafsirin sa daga cikin tafsirin da ya fi amsuwa a duniya ahlus sunna na'am qala al-imam al-kattabi fa hadha hadithun kama tara waridun min iddati turki yace wannan hadisin game da gani ya zo ta hanyoyi da yawa ba bi alfazi mukhtalifa ya zo da lafazza mabambanta وله ألفاظ أخرى ينا ده وصل فزع ده كوبا وقال خرج لو الحاكم إلى خرج لو الحاكم من عدة دور حقيقة واتو حاكم يا فتاة شتان يويد يوا وقال هذه أسانيد تقوم بها الحجة يعني يتشي وإن إسنادو جيني وإن حجة يسعي رسول قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يا يتشي وهذا الافتراء مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا rabuwa din wato hadisin rabuwa din wato rabu wannan ya shahara daga manzo sallallahu alaihi wasallam bin hadisi daga hadisin abi huraira da sa'ad bin abi waqas da muawiya bin abi sufyan da abu bin as wa amr bin auf da wasu su kuma zakara a hadisi sanan zai ambaci hadisai da dama kan wannan matsala ba hadisi ɗaya bane wanda ya nuna hadisin yana da asali yana da isnadoji ingantattu da yawa قال الشاطبي الإمام الشاطبي يأتي رحمه الله من حديث أبو هريرة wato ya inganta daga hadisa Abu yana fa zakara sai ambaci isnadojin da hanyoyin gaba daya wa amma ulama ulama ul makalat amma malamai da suka yi rubuce rubuce akan makalatu islamiyyin wato rubuce rubuce akan firar ake magana فمنهم malamai لم يتعرف da بنفس wala إثبات akwai malamin da bai bijiro ma hadisin da korewa ko tabbatarwa kawai ya kawo hadisin kawai yanzu zubo hadisan sai ya shiru كأبي الحسن الأشعري كما أبي الحسن الأشعري أشكل مقالات الإسلاميين shi da ya kawo hadisan shuru kawai ya wuce bai ce sun inganta ko ba su inganta ba wa minhum man lam yusahihu bal da'afa daga cikin malamai akwai bai inganta ba kai ya rawana shi wa lam yujawwiz al-istidlal bai halatta kafa hujja da shi ba kabin hazam al-andalusi az daga cikin malamai suka inganta shi kai da shi ya yi ƙoƙarin ma ya lissafa ƙungiyoyin an ce saba'in da uku sai da ya yi ishtihadi wajen lissafa ƙungiyoyi saba'in da uku ɗin a cikin adadin da aka ambata kan imamun isra'ili ba kamar imamun isra'ili shi ya yi ƙoƙari wajen ishtihadin shi ya faɗi yawan adadin da kuma da kuma sunayen ƙungiyoyin ذلك كتاب التفسير في الدين ما هو كتاب التفسير في الدين والبغدادي ده إمام البغدادي صاحب كتاب الفرق بين duk wayannan sun inganta a hadisan da shahararri sahibu kitab al-bilal wal nihal wa razi sahibu kitab itiqanat firaq al-muslimin wal mushrikin wa saksak eh, sahibu kitab al-burhan fi ma'rifati aqaid صاحب كتاب بيان الأديان والملدي صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع wa gairi jin kafir ta inganta wannan hadisin adadul sirat shi ne tabiyinuha za a yi bayanin adadin ƙungiyoyin da bayanin su ta ayinuha to? ko? الفائد Thank you. ba zai tsori shi kuma ba ta kasar Najeriya ba ne. Zuwa ga zuwa garin su ba. Saksak. Cin kuka. Ba lalle ba ne zan ba lalle. Wannan da irin zuwa irin zuwa a jama'a ne. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لعبد الله بن المبارك an faɗa ga abdullahi bin mubarak ila mata zuwa ga yaushe ne za ka yi ta neman ilimi ta zan yi ta neman ilimi har zuwa ga mutuwa ala wani mutum ya yi mamaki kan kwaɗayin imamu ahmad kan neman ilimi wa kasarati sharhali da yawan rijila yana yawan tafiye tafiye in ji labarin wani malami zai kai ziyara ya fa'idantu da shi To abin ya bashi mamaki fa qala lahu marratan ila al-kufa sai ce masa wani lokaci sai tafi kufa neman ilimi wa marratan ila al-basra wani lokaci ka tafi basra wa ila mata sannan zuwa ga yaushe zaka dakatar da neman ilimi fa qala al-imamu ahmad min al-mahbara ila al-maqbara hmm. ana neman ilimi daga ainihin kutunta tawada zuwa mai zuwa makabarta a gane ku mutum kullum yana cikin rubutu a cikin da ainihin tawada sannan kuma ba za a daina neman iri ba har zuwa ga makabarta ibn jaririn al-tabari ibn ga ibn jarir al-tabari qala anhu al-ma'afa الإمام المؤافى ياتي ابن زكريا أنه كان بحضرته قبل موته بساعة للي يا كسن شيء واتو أقفان ابن جرير كافن يرسو دم ساعة da ya wasu ɗan lokuta yana gaban ibn jarir annabar ne ibn Allah au aqal da sa'a guda ko karanci daga wannan wa zikira lahu hadha du'a sai aka ambata ma ibn jarir wannan addu'a din an ja'far bin muhammad addu'an daga ja'far bin muhammad sai ya ce a yi sauri a kawo ainihin tawada da fallon takarda zai yi rubutu da aka kawo tawada da fallon takarda sai ya rubuta wannan addu'a din shi ba yana kwance kan amanta jama'a yana kwance ba shi da lafiya kuma ciwo ne mai tsanani ciwo ne kusan na ajali ne dan daga wannan ciwo bai ƙara tashi ba to sai aka ce masa a fi hazin gida kana cikin wannan hali na jinya ciwon ajali irin wannan mai tsanani za ka zo kana ɗaukar alƙalami kana rubutu? sai ce yambagi lil insan Allah ya da su ba da hatta mama ya kamata ga mutum kada ya bar ɗan so ilimi har zuwa ga mutuwa a gane yayi kai ta neman ilimi ka ta neman ilimi ko kana cikin gadon mutuwa ne misali kada ka bar neman ilimi na'am na ma annabi ba'd al murahabat duk da cewa shi littafin wannan gaga yadda aka yi shi littafin hatta ma din nan sunan shi ulul himma na muhammad al-muqaddam shafi na 207 zuwa 208 shi wannan muhammad al-muqaddam din hamasi ne shi ya yi littafin na ulul himma a cikin littafin akwai mangaru da yawa na hamasa an gane shi wannan muqaddam din akwai sashen mulahazat tare da shi wanda ya yi littafin an gane ku kada wani ya ga an kama hujja da littafin ya ɗauka cewa mutumin wato ba shi da matsala to yana da matsala ta ɓangaren manhaji an lura fihi ba'ad mulahazat wal ma'aqib manhajiya tare da shi akwai sashen mulahazat da kuma ma'aqib ta ɓangaren manhaji nabba alaiha al-ulama malamai sun faɗakar da da wannan Allah ya masa Allah ya musu rahama هذا سفيان الثوري رحمه الله ده سفيان الثوري نان الله يمسى رحمه إمام مسجد البصرة شيل إمام نمسلاتين بصرة في وقته على أزامن إنسا قال فرق فرقت قال فرقت sai imamu farkar ya ce innahum dakhalu dakhalu ala sufyan fi marad mawt lalle sun shiga wajen sufyan a lokacin a ciwon ciwon ajalinsa haddathahu rajulun bi hadith sai wani mutum ya ba su biya labari da hadisi ba a jaba sai hadisin ya ba shi sha'awa bara su siya ne ya dabu ila taki firashi sai sufiyan ya sanya hannunsa ya sanya hannunsa karkashin shimfidansa ba aka raja alwahan sai ya fitar da wasu allina saboda ya rubuta hadisan da aka mai sai ya rubuta hadisan sai ce masa alaha za ala haza shin akan wannan hali da ka kana cikin irin wannan hali mai tsanani ga ciwo innahu ce lalle wannan abin da na yi abu ne mai kyau jama'a in baqitu hasanun in baqitu in baqitu faqad samitu hasanan wa in mitu faqad kasabtu hasanan yace in baqitu idan har na rayu na wanzu faqad samitu hasanan to na ji abu mai kyau wa in mitu in ko na mutu faqad kasabtu hasanan to na rubuta abu mai kyau wanda zai amfani sauran mutane an gani shi abin da ya faɗa alƙadi abu yusuf to alƙadi abu yusuf ɗalibin abu hanifa allah ya masa hali ibrahim alƙadi ibrahim ibn jara ya faɗa tirmiz abi hanifa abu yusuf abu yusuf ya yi rashin lafiya sai na zoma abu yusuf zan gaida shi sai na same shi ya suma lokacin da abu yusuf ya farka ya wantsake sai ce mun ya kai ibrahim ma ta kuru fi mas'alati kaza me za ka ce kan mas'ala kaza yana farkawa tambayar da ya fara yin kenan me za ka ce kan mas'ala kaza mas'alan fiqh qultu fi fi mas'alatin fi hadhihi al-hala yace kana tambaya kan mas'ala cikin wannan hali qala ba asu bi zalik babu laifi da wannan nadrus muna koyon darasi ne babu laifi kaga da yake ɗabi'an shi karatu yana farkawa maganar karatu ya fara in mutum ɗabi'a shi caca yana farawa zai ce na kashe shi na wadanda zai fara magana caca ne misali ko ba wani mutum yana sambatu abinda ya saba yi shi za ga yana faɗa in ya shiga cikin tsananin ciwo misali shi yasa ya kamata mutum ya ringa shuka alkhairi asirinka yana turuwa ga ɗabi'a ko na ɓoye ne wani lokaci yana ciwon ne ya zo ba sai ka furta irin miyagun abubuwan da kake yi a koyi sai bayyana ga jama'a la'allahu yanju min hunaki to wata kila mai tsira daga gare su zai iya tsira kila wani daga cikin mutane iya karanta wannan fata wanda muka faɗa zai samu tsira kila dama mutane suna da ainihin kishirwa na sanin wannan matsala din to gashi mun tattauna shi mun fitar da amsa ثم قال يا إبراهيم يا إبراهيم أيهما أفضل؟ wanne ne yafi wajen jiban jamara? an za a yi jiban jamara wanne yafi mutum ya yi jiban jamara a ƙasa ko ya hau abin hawa sai da ce ya hau abin hawa mana ke kayi kuskure da ce to a ƙasa ya ce kayi kuskure ƙultu ƙulbiha wato ka faɗi fata wanda ya dace Allah zai yarda da kai ka ba da fatawan ga yamutu wanne ne fata wanda ya dace Allah zai yarda da kai قال أما كان يوفق عندها shin a wajen ba ana datar da addu'a a wajen ba idan mutum ya je wannan waje ba ana datar da addu'a ba in yayi bal afdal an yarbiya haraki ba abin da yafi dacewa ya je beta yana kan abun hawa muqamtu ya bada fatawan sai na tashi daga wajen sa kama ban kai kofar gidansa ba sai da naji naji ainihin ihu kururuwan mutane cewa ya rasu sai ga shi ashe ya rasu ɗauki makulla hmm. kashfu shubha نعم كشف الشبهات yanzu akwai mutanen da ba su da littafai samun karatu a hannunsu da littafin da ake karantawa duk gasu nan su aljurar bajiya da wancan jami'ar kawa'id sai bayan abuwa sun yi za su ga mutum ya zo yana nema wanda ya kamata ce kowane ɗalibi yanzu a nan ya mallaki littafin gasar da yawa na gansu kafin ba su da shi to an gama karatu da me za ka yi nazari shi ne Allah shi sauwaje na'am bismillahir rahmanir rahim fata'ammala hadhihi shubahata wa hiya qawlu kalura da waɗannan shubuhoyin shine cewan su tukaffiruna min al-muslimina yashhaduna an la ilaha illallah shin za ku kafirta daga cikin musulmi ku kafirta mutanen da suke shaidawa Allah ilaha illallah kuma suna sallah suna azumi ku ce musu kafirai ai bai taba yiwa ta'ammal jawabaha fa min anfa'i ma fi hadhihi al sanan ku lura da jawabinta domin lalle yana daga cikin mafi amfanin abin da ke cikin wayannan babu. kasancewa mutum in yi kalmar shahada zai iya riga, domin da yawa daga cikin mutane musamman sufaye da shi'a suna kawo shubha da wannan maganar cewa da zarar mutum ya yi kalmar shahada babu abin da zai aikata ya yarda kullu rabu shi yasa malam a littafin nan ya warware wayannan shubaha din saboda mutane za a sa mutane cikin rikici shi ai wani ya yi kalmar shahada duk abin da ya faɗa aika ya gare ko ya yi kalmar shahada yana zagin annabi misali yana na har yanzu musulmi ya yi kalmar shahada yana cewa akwai manzanni da yawa bayan annabi ya yi wafaci da yasa aka kafarta yan ahmadiyya duniya ta yadda da kafirai ne su saboda sun ce manzan Allah ba shine annabin ƙarshe ba kuma duniya ta kafarta su aka hana zuwa aikin hajji to ai suna kalmar shahada da yawa gashi suna yi ko me yasa aka kafarta yan badiliya masu cewa komai halal ne zina halal ne shan giya halal ne caca halal ne luwaɗi halal ne komai halal aka ce musu kafirai me za ka kafarta su duk da suna sallah kuma suna kalmar shahada ashe in mutum ya faɗi kalmar shahada akwai abin da zai aikata ya warware mai mai kalmar shahada shi yasa malamai sun rubuta a cikin sun rubuta a cikin su na fiƙiyu sun rubuta babin ridda daga cikin malaman da suka rubuta wannan akwai mai risala akwai ainihin wannan mai mutasar mai misbahu salik duka wannan sun rubuta daga cikin abin da suka rubuta ko wanda ya ce duk wanda ya tofa ma ƙur'ani miyau da gangan ya yi rinda wanda ya taka ƙur'ani saboda wulaƙanci ya yi rinda ba shi kuma yana kalmar shahada sannan mutumin da ya zo ya ce yana yin isra'i kamar yadda annabawa ke isra'i ko yana iraji wannan mutum kafiri ne ko yana sallah yana azumi yana zakka kullum yana kalmar shahada Ashe kalmar shahada ko da mutum ya faɗe shi sai ya zo ya inkarin wani abu kamar ya ce ba biya ba. ko ya ce ainihin manzanci na annabi ƙarya ne annabi ba manzo ba ne wani mutumin ya yi rada ku fahimci wannan hanyar saka wannan magana na cewa duk wanda ya kalmar shahada ba ya rada magana ne wanda ba shi da tushe Allahu a'lam na wa min ad-dalil ala zalika aidan na haka Allahu an bani Isra'il daga cikin dalili akan wannan kuma abinda Allah ya karɓo hikaya daga bani Isra'il ma islamihim wa ilmihim duk da musuluntar su duk da su da ilimin su banu isra'il ɗaliban annabi musa ne ga musulunci ga ilimi Wa ga kirki kuma a wasu daga cikin su da yawa da kirki annabun qalu li musa lalle su sun ce ga annabi musa alaihi salam lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mana abun bauta kamar yadda su ma suke da abun bauta wa qawluna da maganar wasu mutane daga cikin sahabbai ji Allah na za ta alwaɗe kamala kuma za ta alwaɗe ya rasulallah ka sanya mana za ta alwaɗe kamar yadda su ma kafirai suke da mai za ta alwaɗ daga mene ne bambanci tsakanin lafazi ne kawai bambanta amma duk abin da suka faɗa ɗaya ne a gari sai annabi ya ce mai فهلف صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا نذير قول بني إسرائيل أن نسرى سنة سيرنسي شو على ونا يا يتيدي دم كان بني إسرائيل اجعل لنا إلها ما بنبنشي saka wancan magana kalma ce ta kafirci ij'alna ilahan to sai ij'alna za ta anwa shi ma sai zama daidai shi ma kalma ne na kafirci duk wanda ya faɗe shi yana da ilimi yana masaniya yana da masaniya da sauransu ba jahili bane ba sabon musulunta ba ne ya yi rija a gane ku amma wa'annan mutane da suka faɗi maganan nan zamanin annabi sabon musulunta ne shi yasa sai annabi ya musu uzuri da kafin ta zo misali na walakin da mushrikin ya yadulluna billuna jiha inda halihim sai dai mushrikai suna da shubha suna kafa hujja da shi a wajen wannan kissa din ka kuma ta Muhammad bin Abdul ya yi kumunzu da masu bautan kabar birane. za su suna kama sunan mutumin da ke kabari suna wane ka bamu lafiya ko ka bamu haihuwa haƙƙin da ya kamata su ba Allah sai su ɗauka su ba ma'abocin kabari ga tsafe-tsafe da ake a zamanin shi shi yasa ka ga kai tsaye ka kira su mushrikai domin shirkar ya bayyana kuma wannan yana faɗa ne a dunkule amma a rarrabe yana wasu uzuri da yawa a cikin ainihin littafinsa na fatuwa ya yi magana cewa duk da kuka ji ina kiran wayannan mutane mushrikai wato ina faɗa ne a dunkule aikin da suke aikatawa su wayannan mutane a dunkule mushrikai ne amma ana iya samun kunsu masu uzuri an gane wannan ya ce da yawa na ga jami'ai suna zuwa kabarin waliyansu suna daga murya suna kiran sunan waliyi suna neman taimako a wajensa neman tsari a wajensa suna yanka amma ba na zuwa na san jarire ne suna buƙatar a wayar da su A gani saka yana bin ƙa'ida ne da manhajin ahlus suna wajen tafiyar abin da ake faɗa yana ta mutane ba ƙa'ida ba gaskiya ba ne eh. na wariya kolo shi ne lalle su suna cewa fa inna bani isra'ila lam yakfuru bidalik lalle banu isra'il basu kafirta ba da cewa ij'alna ilahan kama lahum alaha وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات انوار haka nan wa'annan masu cewa ij'al ذات انوار كما له ذات انوار ba su kafirta ba فالجواب انه in ji masu maganar nan suke kawo wannan shubuha din to jawabi anan shine malam ya ba su amsa annahu shine mu ce da bani isra'il lam yaf'alu dhalika lalle bani isra'il ba su aikata wannan ba wannan kafircin na bauta ma ainihin ila din sun bauta ma ila din ne bazbauta mu ila din ba wa kadhalika alladhina sa'alu an-nabiyya sallallahu alayhi wa wa sallam haka nan wayannan da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam kace inji Allah na zata alwa ma ba su aikata ba ko sun bauta ba zata alwa din a a la khilafa fi anna bani isra'ila lam yaf'alu dhalik babu sabanin malamin cewa bani isra'il ba su aikata wannan bazbauta mu ila din ba walau fa'alu dhalika la kafaru da sun aikata wannan da san yi ridda ذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا باب شعبان سؤال لله وإنه وإن النبي هانا صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوات يا بس ما سبيعيا ما سكر ذات أنوات بعد نايه لكفر بايا يا حالي ده سكر فرشا وهذا هو المطلوب wannan shine abin nema eh an samu abin nema cewa mutum in yayi kalmar shahada ya aikata abin da yasa ya fita musulunci tare da ba kaza kaza zai iya rida an gane ko wannan shi wa alaikum salam da gaske eh to daga jin mai a ciki oh, ok mutanen kenan su ba sa yi shugabanni biyayya kenan waye raba matsayin aru suna wajen yau

kaga ya nuna gaba ɗaya wajen hayaniya ne Allah Allah kaga Allah ya ya duba ya ga hadisai ne a ciki to bai dace ya gaba amma saboda jahilci sai mu ko da sufi ne inda hadisai ya kawo zai da cewa mutum ya yi wulakanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam harafi na nunun ilahun la ilaha siwahu ra'ufun bil bariyati zul tunani abun bauta wanda la ilaha siwahu babu abun bauta da gaskiya sai shi wutul shi kadai yake mara ra'ufun bil bariyati mai tausayi ga halitta zul tunani ma abocin baiwa wahidu zai ikhlasi wa zuhudi والشكري بالضمير وباللسان ina kaɗaita shi da ikhlasi da ikhlasi na aha wa shukuri da godiya na da zuciya da kuma harshe wa as'aluhu ridha anni fi talab al ina roƙon Allah ya yarda da ni domin lalle ni na zalunci rai na fi talab al wajen neman burace burace wa zaitu al na ƙarar da rayuwa na walam a suna ba tsare ta ba wa zurtu sai na karkata ilal bi'ala zuwa ga zaman banza wato barna wata wani da jinkirin tuba ilaihi atubu min zambi wa jahali wa israfi wa khalqi lil inani hmm. gare shi nake tuba daga zunubi na wa jahali da jahilci na wa israfi da barna na wa khalqi da tubewa na lil inani gare ga mabiyayya arafi na ainihin ciki millahi rahmanu rahim babin wa azwajin wa ali wa hintan alwisal ila jibali wa hababin da masoya wa azwajin da matayi wa alin da iyalai dukkan su gaba ɗaya ilan kidai za a yanke dangare su wa yanfar alwisal ko da ainihin saduwa ya tsawaita akwai yankewa za a yanke alaƙa nan gaba فإن متاع دنيانا قليل وما جناس في حب الكفائي lalle jin daɗin duniya mu kaɗan ne mutane sun yi ambaliya wajen san ainihin wato akushi san ainihin kwanan abinci su mutane burin su kawai mai za a ci a ci kayan daɗi a abin nan a muri ƙalilun na lil wajibi wa ma yujidil qalilun min al mata'i hmm. wato amfanin shi kaɗan ne lil ga wanda suka same shi an gane ku shi duniya ba amfani shi kaɗan ne ga wanda suka same shi za ga wanda suka samu duniya wani zai ga kuɗin amma bai mamoran kuɗin a duniyar ma nan sai likita ya sanya mai ka'ida ba a cin gishiri ba a shan siga ba a wani ma a ce kace kun zuma kai sha to me rage mai za a duniya ba ka shan siga ba ka shan siga ba ka cin gishiri sai ka ci abinci lami ka sha ka sha koko da tsamin shi fura da tsamin shi komai ba daɗi ga kuɗin nan da sauransu ka in bala'i ya bala'i ka ce ba a cin nama to ka gaya mu yanzu me kuma ya rage a duniya ne kake gara kawai ka tafi ko ka ce wani zama eh? a ce in za ka ɗan ci za ka sha madara ka ɗan sha kaɗan kaɗan a kaɗan ka aji sai dai kai ka bada da kuɗi ga wasu zuci eh? ka sa a yanka ka kana ji kana gari ana soyawa yana ƙamshi in ka ci ka ci mutuwanka kun saka amfanin duniyar nan kaɗan ne kwarai da gaske ba wani abin alfahari ba ne sun su Allah ya sauwaƙe kaɗan daga cikin jin daɗin duniya sai da wani amfani wasara fa'iluha har yana asiya wa kada ya futu illa Bilkira'i, wato kaɗan ɗinta ya zamanto wato mai kunci asira mai wuyan samu mai kunci mai wuyan samu kada ya futu yana kusan ma ya kubuce shi kaɗan nan sai da yaƙi da kwakwasa da duka da sanda wani lokaci sai mutum ya zo ya yi bankin siyasa sannan ya samu kuɗin na fasa gane ya ɗauki sanda ya fala mu wannan ya fiki wannan ya waye sannan kuɗi ya fito wani lokaci za ka zo kwasa da ƙarfi ne ka zama ɗan fashi sannan ka yi kai kuɗi in wani ya ga cewa lokacin shi ya kusan ƙarewa ba ya samu kuɗin ba to sai ce wallahi ƙarya ne sai ya ɗauki bindiga kawai shi da ya gani ya harba mutane sai ya yi kuɗi dole duniyar ma yana kusan ya kubuce sai an yaki masu kuran da nake samun shi wani lokaci ko iya zila wa maskanu wa alimin duna saiti tashabbasa bayna an yadu sibai hmm. masaukinsa shine wato arinu wato can wato ɗakin zaki duna kaisin can kuma bayan kurmi can wajen da ikatuwa suka taru da yawa da hmm. shabbasa ya liƙe tsakanin haƙoran zakoki kafin maka ka same shi ya liƙe tsakanin bayan ka gama wahalar ka sai ka da duniya yana haƙorin zaki sai ka buɗe haƙorin zakin sannan ka ciro abin da kake nema yaya to shi ne shi duniya yana samuwa sai ka shiga cikin haɗari sai ka shiga cikin haɗari za ka yi kuɗi Allah ya kawai. وقال أيضا ولا ريب نعم eh ɗakin zaki na kai su can kuma bayan kurmi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ya faɗa kuma ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على babu kokonto lalle duk wanda bai kudirce wajabcin hukunci da abinda Allah ya saukar ga manzansa ba ya zama to kafiri man istahalla ay yahkuma bayna an-nas bima yarahu huwa adalan duk wanda ya halatta yayi hukunci tsakanin mutane da abinda shi yake gani shine adalci ba ba tare da bin abin da Allah ya saukar ba ya bi wani tsari yana ganin tsarin turawa shi ne adalci an gane ko tsarin kwaminisanci ne adalci to sai ya zo yana hukunci ga mutane da shi ya bar abin da Allah ya saukar to wannan ma ya yi rida na goma min illa domin lallai babu wata al'umma face tana umarni da hukunci da adalci sai al'umma وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابره yakan yi ya zama adalci a cikin addininsu abinda manyan su ke gani gane adalci abinda manyan ke gani ne ba lalle bane ya zama adalci a mahanganin musulunci bal kasiru min al muntasibin ila al islam kai da yawa daga cikin masu jingira kan zuwa ga musulunci ya hukuma bi adalci suna hukunci da al'adunsu allati lam yanzilha Allah wanda Allah bai saukar da ita ba ka sawali bilbadiya kaman ainihin dokokin magabatansu na na ƙauye dokokin iyayensu da suka mutu na ƙauye ai al'adun wanda suka gabace su daga cikin iyayensu da kakanninsu suna amfani da al'adun suna hukunce hukunce da su kun gane wannan ko wa kanu al'umara al-muta'in sun kasance shugabanni wanda ake wada a kakanninsu ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به suna ganin wannan shi ya kamata a yi hukunci da shi ba kitabu wa sunna ba ga su musulmi ba suna sallah suna azumi suna zakka suna kalmar shahada amma suna ganin qur'ani bai cancanta a yi hukunci da shi ba sai al'adun magabatan su can wato iyaye da kakanni da suka rasu wa hadha huwa al-kufr wannan shine kafirci fa inna kaseeran minan nasi aslamu da yawa daga cikin mutane fa sun musulunta sai dai ba sa hukunci sai da al'adu masu gudana allati lam ya'bur biha al-muta'un wanda al-muta'un wanda ake wada'a ba su yi umarni da ita ba wanda wanda ake wada'a ke umarni da ita kaka da kakanninsu su suke umarni da ita misali fa haula idza arafu annahu la yajuzu lahum al-hukmu illa bima anzala wa'annan in suka san cewa lalle bai halarta su yi hukunci sai da abin da Allah ya saukar falam yaltazimu zalik sai ya zama to ba su lizimci hakan ba bal istahallu ayyahkumu bil khilaf bima khilaf Allah a ah, sai suka halarta su yi hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar su yi amfani da ainihin democracy ko su yi amfani da communism ko su yi amfani da wani al'ada daga cikin al'adun garinsu to wa'annan kufa ne kamar mutanen Libya gaddafi ya tilasta musu aiki da green adawa abin nan a green book wannan green book din wato shi da yake dan kala to ne shi babu ruwan shi da hadisi to duk abin da bai gani ƙararra cikin qur'ani ba to yakan ciro cikin communism sai kira ainihin tsarin mulkin shi islamic socialist wato gurguzu na musulunci shin dama akwai gurguzu na musulunci ba gurguzu na musulunci sai ya ciro daga duk abin da bai gani a Qur'ani ba bai yarda da hadisi ba kuma mamaki amma ya yarda da littafin communism eh Qur'ani ka dauki Qur'ani shi kadai sai ka ce kai baka yarda da hadisi ba amma za ka dauko daga cikin littafin communism sai ka hada da Qur'ani wannan shine abin da ke cikin kitabul afdar na Kazafi an gani sannan mutanen Genghis su ma suna da littafi suna kiran shi Yasak a cikin yasa din nan an ciro daga cikin yahudanci an ciro daga nasaranci an ciro daga addinin buza an ciro daga al'adansu, an ciro daga qur'ani ya ka haɗa tsarin mulki sai ci jenkins kan shugaban ya shugaban ainihin mangul da ta sai ya sa ma littafin suna yasak sai ya zamanto idan wani abu ya taso na hukunci ka ce musu Allah ya ce barawo in ya kasa a yanke mai hannu shi wasu ya ce eh, sai shi ainihin ɗan ƙabilan jankiskan zai ce da jankiskan ya faɗa a cikin littafin siyasar ya ce mutumin da ya saka ga hukuncin shi sai ya faɗi hukuncin da ya saka na kuɗin ƙur'ani shi ne malamai suka ga mabiya da ɗin sun ɗauki ya saka fiye da ƙur'ani ga su kuma sun musulunta shi ne malamai suka ba da fatawa duk mutumin da ya fifita ya saka akan kitabun sunna ko yana ganin ya saka binci shi ne adalci an gane ko to wannan mutumin duk kalmar shahada shi ya yi rinta saboda ya yarda a yi hukunci ba da abinda Allah ya so karba misali na ba gani kuma yana ganin wannan shi ne adalci kamar yanzu kasashen turai yanzu idan mutum zai yi luwaɗi yanzu ka ce za ka kama shi kan hukunta shi sai ce ka kace yankin bil adama haka wannan magana kai duk wanda ya faɗe shi yana sallah kafiri ne shi an kama mutum ya yi luwaɗi an kama mutum yana matsugo za a bai hukuncin musulunci an ce wai take yanci bil adama ne an shiga haƙƙinsa ne yana da iko ya sarrafa al'aurar yadda ya ga dama to wai kuma zai ga musulmi tana sha'awar tsarin mulkin wayannan dabbobin eh har muna sha'awar tsarin mulkin mutanen da suke fada da musulunci kai tsaye akwai wani shafin shugaban philippines da kuma shugaban indonesia shi ba ma hukuncin musulunci ba ne tuwa wanda aka kama shi da kuke ne ke kisa ne kawai turawa suka taso masa gadagadan wannan abu zalunci ne ya shiga haƙƙin mutane ya za a kashe mutum tare da mutum ya yi amfani ya amfani da haƙƙin shi ne waye waye da sauransu suna nan suna bugawa tare da duniya yanzu akan wai ya sake yancin bil adama ku gane wannan ko to yancin bil adama a nan da adalci shine abin da ra'ayin ya nuna musu idan aka yanke hannun barawo sai ta ihu duk sanda saudiya ta tsaye da hajji zaka suna ta ihu saudiya tana sake yancin bil adama saudiya ta dade tana yin wannan amma duniya ta sa mata ido an kasa yin komai to saudiya ba ta tsoro in shekara ya ƙara zazo aka kama kuma ƙara zai da hukunci. na wajen gane wannan kuma ka yan hamaka ba za su ɗauka saudiya ta kyauta ta tsaye da hukuncin allah ba suna nan akan cewa wai saudiya ba daular musulunci ba ne ina ne daular musulunci uku allah shi kiyaye eh na intaha na hajji sunna da wuya duba mu duba maganar ibnu taymiya cikin minhajus sunna annabawiyya wa qala shaykh muhammad bin ibrahim shaykh muhammad bin ibrahim ya ce wannan da ke fila fihi annahu kufrun duna kufr amma abin da aka ce game da shi cewa shi kufurin duna kufurin ne shi idan haka mai ila gairin la ma ake qali annahu idan mutum ya mutum ya hukunci zuwa ga wani Allah amma bai yi ridda ba dama ana samun haka ya yi hukunci bi gairin ma anzalallah kuma yana nan musulmi ne shi mai sabo an gane shi tare da kudircewa cewa mai sabo ne shi na wa allah hukumallahi huwa al-haq kuma lalle hukuncin Allah shi ne gaskiya shi ya yarda shi mutumin cewa abin da ya aikata saban Allah ne kuma hukuncin Allah shi ne gaskiya wa hada alladhi yaqdiru minhu al-marra wa nahwaha wa shine wanda yake faruwa gare su ɗaya ko ko abin da ya kama da wannan ne mutumin da ya yi hukunci bi gairi ma anzalla so ɗaya ko so biyu to irin wannan ba a cewa ya yarda shi ne kufurin duna kufurin injuwa sheik Muhammad bin Ibrahim yaya wannan magana idan mutum ya yi hukunci da gari ma'an zalala almarar arwa ruwa da ya ce bai yarda ba maratai ba bai yarda ba to salasa ba shuru arba ba to nawa ne ya ke yarda kuma jona wannan ka'ida yana buƙatar dalili Muhammad Ibrahim din malami ne na salafiya amma a nan wajen ya samu kuskure shi ne al'allama Nasiru jirin Albani lokacin da ya ji labari cewa akwai wasu samari ana kiransu jama'atul hijira wa takfir samari ne masu san addini sosai sai suka samu zamiya ya zamanto sun kaurace wa mutane sun koma daji sun ce shugabanni masu mulki kafirai ne saboda suna hukunci da gairi ma'anzalallah sannan malaman da suka zauna a garin da limaman masallatai da sun yi rida talakawan da suka yi su zauna a garin ba su yi hijira ba su ma kafirai ne sai zama to duk duniya gaba ɗaya an yi rida sai su kaɗai kawai na maka gano wannan to nasiru zai albani yana da wata al'ada da zarar ya ji labarin wani na yan diriya sai kai mun ziyara shine sai kai mun ziyara lokacin a can siriya ya zo ya zauna da wayannan bayan allah aka tattauna akan wannan matsala din rana na farko da aka tattauna lokacin sallah yayi albani ya ga cewa ba su bishi sallah ba in ke da su bishi sallah ya yi ridatu nasiru ji albani kabiri ne a wajen albani zai ce kawai su yi limanci su kan su yi sallah shi zai ji suka yi ta limanci to rana na farko da aka yi albani ya kan kwallo kwata ba su yadda da musulunci shi ba amma rana na biyu da aka ba sai ka sun fara sauki cin da ya sun fara binci zalla sai ya ce to alhamdulillah fara samun sauki suna tattaunawa suna tattaunawa wasu daga cikinsu da yawa suka fahimci gaskiya suka janye wasu kuma suka doge akan ra'ayinsu da masu da hujja suka doge kan ra'ayinsu shine albani ke faɗin wani abu daga cikin manhajinsu cewa ga irin abin da ya fahimta kansu yayi bayani yayi bayani wanda ina ganin a cikin mukaddima na abin nan wannan irin tafsir ya dan ishara kan jama'atul hijira wa tafsir da akidojinsu da manhajinsu ku zari kun gane wannan ko to irin wannan yawa bayar to masha Allah Allah ya tsarsa kuna ji ko saboda haka shi wannan Muhammad Ibrahim din fahimta irin wannan fahimta yan jama'atul tafsir sun dauki fahimta irin wayannan malaman ne amma su malaman ba sa kafirta mutane haka nan malaman ba yan tafsir bane amma su yan jama'a tafsir sun doki wannan fatawa sai suka ƙara mai wani abu sai zama tun suna kafar da kowa da kowa cewa idan mutum ya yi hukunci daga yadda ma'an zalala sau ɗaya musulmi ne shi in ya zo biyu musulmi ne to amma in ya kai uku zuwa sama ya yarda to kenan sai an tattara hukuncin zanen ke zama kafin shigo sai ya yi auki yanzu da mutum zai hukunci bi gairi ma'an zalla su ɗaya wai kafiri ne a biyu ne shi kuma da suna kufur ne in yayi na biyu wasu ma daga cikin malamai sun ce hai an dauko man yayi har kufur kufur suna kufur ne su yanzu albani yana munazara da su yan jama'a tafsir suke to a yaushe ne mutum zai hukunci bi gairi ma'an zalla lahu ya yi ridda ya ce mara alwahida ta ce la yace ce mara tai la salasa suka yi to yana so ne idan suka ce eh sai ce ku kawo hujja sai suka yi shi to ai ya kamata ku sa ka'ida ku sa kaidi akwai matakin da in mutum ya yi hukunci da gayar ma'azala zai rinda tunda Su suna nufin idan mutum ya yi da yawa shi ne kamar kafin da wani dalili yanzu ina ba kafirci ne sai an yi da yawa yake zama kafirci ko so ɗaya mutum ya aikata ko so ɗaya mutum ya zage annabi ya fita musulunci ko so ɗaya mutum ya tsare ta qur'ani ya fita musulunci ko so ɗaya mutum ya sujjara wa gunki ya fita musulunci in dai kafirci ne so ɗaya ka aikata su ka kafiri kama ya za a ce wasu an aikata su uku sannan ke zama kafiri wa ya faɗi wannan daga cikin magabata ba da ni to ga shi wannan ka'ida din ba ka'ida ce mai kyau ba duk da an samu wasu daga cikin malamai kuma na salafiyya sun faɗe ta sheik fauzan shi ma ya faɗa haka usaimin shi ma ya bada wannan fatawa amma daga baya usaimin ya gano kuskuren wannan fatawa ya janye an gano wani ko wannan shi ne ya kamata a fahimci shi yana da amfani hukunci da gairi ma'azalla in mutum abin da yake sa a yarda sai mutum ya halatta shi ko mutum yana ganin hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba adalci ne e, wato adalci ne na ƙur'ani ba adalci ba ne kai ko da ya ce na ƙur'ani adalci ne shi ma wannan adalci ne ya kafirta amma in ya san ba adalci ba ne amma ya yi ne saboda san rai to wannan fasiki ne kufurin juna kufurin kenan ko so nawa ya yi ba ko so ɗari ya yi inda ya san ba daidai ya yi ba kamar mutumin da ya yi zina so ɗari ne mutumin da ya yi zina so ɗari amma ya san zina ba kyau yaya musulmi ne wanda ya kashe mutane da tara amma ya san bai kyau ta ba yaya har kuwa kafir musulmi ne shi. an gani wani malami ya ce yanzu zai zai abin wasa ne billahi lazi arme ne wa'azi yake ba shi wallahi bai yarda da wannan hadisin ba hadisun bukhari da musulun na wanda ya kashe inda tara? cewa hallahu min tauba wallahi wa'azi yake ya kare mutane ranar juma'a bai gudu ba yace billahi lazi bai yarda cewa manzo Allah zai faɗi wannan magana cewa mutum ya kashe rayuka tara, kuma ya tuba Allah ya yaɗe ba bai yarda ba wallahi kafiri ne hada wallahi haka yana ana buƙatar a karantar da mutane a kida a wayar da kawo kansu da kyau don wallahi mutane da yawa suna da awon sunna ne wannan ba mai wa'azi ne ya faɗi wannan a cikin taron jama'a ba wanda ya yi inkari wannan bai zai nuna musu na farko dai kaga laifi biyu yayi ko hukunci nawa ne ma laifin farko ya za a fa hadisi ingantacce hadisi muttafaqun alaihi na biyu na bai zai hadisin ba to eh, ai ba hadisi ne ai ka ba ba rauna ba ne hadisi mai rauni kenan bil ja'a na'u da'if akwai mai daga a da'if ya shi nawa shi ba zube cikin da'if to shi ne to kun gani ya za a fadin ingantacce na biyu kuma ya gina wata aƙida ta biri a aƙidan khawarij na kafirta mutum da sabon Allah na garin zuwa kan tsariya misali Allah ya tsawaje wani musiba ne ya kamata ce ahalus suna sun ba da muhimmanci wajen karanta da haƙi da tauhidi ya zama ahalus suna yana jin kalma ya san wannan sabon Allah ne wannan kafirci da zai iya bambantawa ke yanzu wasu ba sabon bambantawa na'am amma alladhi ja'ala na bi tartibin wa tafdil amma wanda ya sanya tsarin mulki ya jera ya tsara kuma tare da kaskantar da kai gare shi wa huwa kufur wannan kafirci ne wato ya sanya tsarin mulki ya jera shi ya tsara bi kuma ya kankan da kai ga tsarin mulki ma'ana yana biyayya kai ga tsarin mulki wannan ne wa ko da sun cika kaji wani ko da sun ce mun yi kuskure hukuncin shari'a shi ya fi adalci hukunci wannan kufur ne mai cire mutum daga addini shi ga wannan fatawa ta shi kuskure ne a fili gashi nan ka'ida suka duba littafan tafsiri gaba daya sun ce mutumin da ya hukunci da gairi ma'an zalalla ya halatta hakan ko kuma ya ce hukuncin da ba na Allah ba adalci ne hukuncin Allah shi ne zalunci wannan shi ne ya rida a gari ba ma suna ya ce wa in kanu ko da sun ce a bana mai kuskure ko hukumu shafi a adal kaji wannan ko da sun ce wannan tsarin mulki ba daidai ba ne hukuncin shari'a shi ne adalci shi ba adalci wai wannan haɗe na yau kafin ne shi to ila Allah ba arab ila yana nufin hukuncin shari'a shi ne shi ya fi adalci amma hukuncin jahiliya shi ma adalci ne in yi faɗa ka yayi rida hukuncin Allah shi ya fi amma hukuncin jahiliya shi ma adalci wanda ya kafirta an gane ku Allahu a'lam farraqa rahimahullah bainal hukm al-juz'i alladhi la sai ya ya bambanta Allah ya baza rahama tsakanin hukunci na juz'i wanda baya maimaituwa kamar yayi so daya ko biyu ko sau uku yi hukunci da gairi ma'azala wannan hukumar juz'i ne Shi ne shine ake muayyana ke nan an gano wannan a nan wajen ba a cewa ya yi ridda wanda ba ya maimaituwa wal marji'u fi jami'il ahkam da kuma tsakanin hukunci na gaba daya wanda shine makoma ga duka hukunce hukunce ko kuma galibin ko galibin hukunce hukunce wato ya zama shine tsarin mulkin kasar ya yi ridda a fahimta malam anna hadha al-kufra naqilun al-millah sai Sheikh ki cewa sai Sheikh Ibrahim Muhammad Ibrahim ya tabbata cewa lalle wannan kafircin yana cire mutane daga addini kai tsaye wazalika ne an man na shari'a da islamiyya wanda domin duk mutumin da ya nisantar da shari'a musulunci wajen alil kanun al-wada'i badila min ha ya sanya tsarin mulki wanda mutum ya tsara shine musanyan sa fa hada ala annahu yara anna al-kanuna ahsan wa aslahu to kuji wani sabon kuma kaida kuma <clears throat> ya sanya tsarin mulki musanya daga tsarin Allah ya cire tsarin Allah ya san tsarin mulki a gano wani ko wannan dalili ne wanda ke nuna cewa tsarin mulki wanda mutum ya tsara ya fi kyau fiye da ya fi dacewa fiye da shari'a ba shi haka ne abu shi dama duk mutumin da ya cire tsarin mulki na Allah ya sanya tsarin mulki mutum yana ganin na shari'a ya fi ne na tsarin mulki mutum ya fi ne ba lalle bane ya zama haka ba wani zai iya zama haka wani kuma haka bane wani ka tambaye shi me ya sanya ka cire ainihin tsarin mulki na shari'ar musulunci ka sa wannan wato yana jin tsoro ne kada turawa yamma su cire shi a mulki saboda za su yi faɗa da shi akan bai yi demokradiyya ba to saboda yana son mulkin ya san kuma abin da ya bai kyauta ba sai ya cire wannan shi yana ganin yana da uzuri yana da uzuri da ya sanya har ya cire tsarin Qur'ani bai sa tsarin Allah ba ba wai don ya yi da tsarin ƙura'a tsarin wasu mutane ne. kawai ya yi haka ne saboda ya tabbata kan mulkinsa. a gani kamar Najeriya da suka suka yaƙe mu ai su suka tilasta mana mu cire tsarin mulki na shari'a wanda shehu Usman ya tabbatar shehu Usman ya tabbatar da Allah suka kawo tsari na suka tilasta shi ne sharaɗin a bamu a bamu mulki in har ba mu yi haka ba za a bamu mulki ba haka suka aikata ga mutum yawan kasashen duniya masu bin musulunci na ba gari ba lalle bane mutum don ya cire shari'a ya sanya wannan ka ce ya yarda da shi ba lalle bane an gano wannan ko wannan kaman ka a bakin mutum ne ka ci mai albasa wasu mutane suna da dalilan da suke haka wani sarrai ne kawai akwai masu sarrai da ganin dama kawai suka yaka amma sun san ba su kyauta ba kun gane ko وهذا لا شك أنه كفر أكبر يكون wannan babu shakka cewa kufrun akbar ne mai fitarwa daga addini wa mai irin tauhid kuma yana warware tauhidi a ga irin jama'at tafsir wal hijra su suka samu wannan aishin kenan to irin wani da littafai ke karantawa da wannan kuskuren sai su gina kan kuskuren su ta ta kowa da kowa in sun zo najeriya za su kafa duk ɗan najeriya saboda tsarin mulkin da ake bi tsarin mulki ne na demokradiyya za su ce duk ɗan najeriya ya yi da tsarin mulkin demokradiyya duk masu yin zaɓe kafirai duk wanda ya yi zaɓe ya kafirai saboda tsarin da ake bi ba da musulunci ba ne kuma za su ce tun da ka yi zaɓe ka yarda da tsarin mulki ke shin ɗan najeriya da yake zaɓe musulmi ya yi da tsarin mulki mai kyau ne <clears throat> ya san tsari ne na kafirai ya san an cire samun abin shi ne misali an gani zai ce ma lalura ne a shi mutumin da zai ambaci lalura bai yadda da tsarin mulki ko wanda ya yadda da tsarin wannan a fili ya yarda an lura to wannan shi ne na'am wannan ya ke yanda shi da shi bin ibrahim aisha tsaye a kan wannan wannan yi bai mishi ba ya goyi bayan shi ne ba eh. kuskure ne nasu da albani ya yi rajin wannan matsala ibn bas ya yi rajin wannan matsala ne. sannan usaimin ya canje daga wannan kuskuren mai littafin alhukum bigayar ma'azalla ya kawo fatawar usaimin kan matsala ne. na'if eh. hmm. amma yadda ya wuce haka shi ne ya fita musulunci na'am Thank you. e to mu al'umma mai yanzu wanda ya kisan yanzu ya hukunce shi abin da ya shafa akida ne mamman Allah ke ba mu labari akida ne a matsayin mu na ahlus sunna mai akidin mu kan wanda kisan kai da makabirci ne to mai shawo makabala na kisan ce eh mai kawo magana sharu makabala na ran wani eh abin da yake so ya ce to sharu makabala saka duk wanda ya kashe wallahi kafiri ne inna la la yaghfiru an yushraka bihi shi kuma sharu ma sharu waye shi kuma hmm? Allah baya gafarta wa ai shirka da shi kisan kai shirka ne ko waye ga firma dole zalika liman yasha shi za in ma zaka fassara abu Allah kalli kai wani adalci ka duba sharhi malamai mana akwai sharhi na riyadu salihin kala kala gashi nan wannan hadisin ka duba fasahul bari akwai sharhi shi to kai din nan a shi kai karatun da zaka zo kawai kai zaka dinga istinbadi sharu man kabala na kai da kanka wannan shine abin da ya kashe addini ba da mutane suna bin shuru sharhi na malaman da suka kware akan wannan fannin wallahi da an yi kyakkyawan fahimta ga sunna kowanne fanni akwai malamansa in an ce hadisi akwai malaman hadisi fiqh akwai malaman fiqh tauhidi akwai malaman tauhidi to kai kawai sai ka zo kawai da ka da kuma hamasan ka sai ka gina hukunci kawai wani yana tafiyar bil hamasa ba wani nasi bane ka duba can sa inda zarafa ka shi ba can sa inda zarafa ka je mutum musulmi ne sai ta mai ta kalma nan. jijiyar jikin shi daga jijiyar ya tashi shi na ganin kamar da karfin tuwo ne za a yanke hukunci a hadidi ba wai da ilimin ba misali Allah ya tsawaki hmm. hmm. ne mai tsari a zangar alali ai ana yin karar alali ga malamai inda an shiga hanyar ladabi ana yi kaga mutum ya faɗa abubuwan da mutane da yawa watsewa tafi da wannan akida in ga gaya mai wasu kaɗai da ke na gode na gode ko ba zai gyara ba bai san a ce ya yi kuskure zai zo Allah saka lahiri in an ga kuskure ya gyara mana ba ya yi haka bane dan yana so idan zai zo ya warware ba karamin mai imani bane zai zo ranar juma'a ya ce magana da faɗa kuskure wani ya kira ni ya mun ba a wannan magana ta sha ruwan ne shi kaɗai ka gyarawa ko ba zai gyara ba amma yana jin tsoron ka sai ce ya gori a gaban jama'a kake malam sai kai wasu bayanai biyar, kake malam akwai wani bayani da na suka yi amma ka kashi kashi kai kai amfani da wani hikima ka nuna kokarin shi amma ka suka gyara idan ka gyara mutane suna sauraro ko shi bai dauka wani zai dauka domin mutanen da yake karanta dubban mutane ne baranin juma'a shi ne hadarin abu eh. a ah, sunawa